Jama'a barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa a shirinmu na Adaina shan kwaya. suna Binta S. Yaro mai gabatar da shirin. A cikin shirinmu na wannan mako wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna da Detective Awal Bala a jihar Kano don jin ta bakinsa irin tasirin da lockdown ya yi akan shaye-shayen miyagun kwayoyi da aikata manyan laifuffuka. To bari yanzu mu leƙa jihar Kano a Najeriya. Shi wannan lockdown wani irin tasiri ya yi game da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi da kuma aikata manyan laifuka. To, Alhaji Mahmud dangane da binciken da muka yi zan iya ce maka ya ƙaru ya ragu. dalilin da ya ce maka ya ƙari ya ragu bari in yi dalla dalla yanda za a fahimce ni wato in ka kula abin da yasa muke cewa ya ƙaru yanayin sababbin masu shaye-shayen koko waɗanda da suna yi suka daina saboda activities ɗinsu sun an yi engaging ɗinsu da wasu sana'un ma'ana da ba su da aikin yi suna shaye-shaye sun samu aikin yanzu sun samu aikin yi a baya a baya mm. saboda wannan lockdown da aka yi zaman gida mm. to sun dawo kuma sun zama doma dormant dormant in means ba su da aikin yi ba sa yin komai a zaune a gida to sai suka yi kokarin su koma wannan tsohuwar ɗabi'a ta su da suke yi abin da yasa kuma na ce maka ya ragu shine inda muka gane raguwar cewa saboda wannan lockdown da aka yi inda ake shigowa tunda yawancin kayan shaye-shayen shigo da shi ake ba anan ake yin sa ba duk hanyoyin da ake bi ake shigo da shi saboda lockdown wai daga kasashen waje ko eh to waɗansu daga kasashen waje wasu kuma daga nan kasa kasashen kudu hmm. ake shigo da su yankin kudancin Najeriya ake shigo da su to hanyoyin da ake bi ake shigo da su saboda an hana interstate zirga zirga tsakanin jiha zuwa jiha kuma an zo an sake restricting a jihar ma an sake sa lockdown wanda zai hana eh, zirga zirga tsakanin wannan unguwa zuwa wannan unguwa hmm. saboda haka an samu karancin shigo da kayan sosai fiye da kashi biyar. kayan mayan hmm. fiye da kashi 95 cikin ɗari ba a samun dama a shigo da su waɗanda ake samun dama ake shigo da su ta barauniya hanya wato a cikin kashi ɗari kashi goma sha biyar ne yake samun dama ake samun sa saboda haka kayan mayan sun yi karanci kuma na karancinsa sai ya saka kuma ya yi tsada sosai sai zama na cewa ba kowa ne ma yake iya siyan abinda da kake siyan sa kuɗi kaɗan yanzu ya ninka ya sake ninkawa hmm. saboda haka baka da dama ga karancin kuɗi ga karancin kuɗi gashi babu hanyar samun kuɗi na ɗaya kenan sai ya zama na cewa sai suka shigo da wata dabara masu masu shaye-shayen cewa irin wa'annan da ake shigowa ake siya sai suka daina amfani da su sai suka dinga amfani da haɗin gida saboda ba ma so mu faɗi ga abin da ake yi da shi shi yasa ba ma faɗa haɗin in muka ce haɗin gida ya kamata jama'a su fahimce mu haɗin gida to shi kuma haɗin gida ba kowane mai shaye-shaye ne yake iya yin shaye-shayen na haɗin gida ba saboda kansa ba zai ɗauki wannan abin na haɗin gida ba sai ƙwararru waɗanda suka daɗe a cikin harkar su suke iya yin wannan mu'amala da haɗin gida to saboda babu A yi samu karancin kayan shaye shaye shi yasa wayannan dole suka haƙura tunda ba za su yi amfani da haɗin gida ba tunda ba za su yi amfani da haɗin gida ba mm. shi yasa na ce maka ya ragu ta nan bangaren ya ƙari ta nan bangaren to tun da kun ce eh, ku masana kuna ta faɗa cewa shi wannan eh, mu'amala da miyagun ƙwayoyi nan ko kayan shaye-shaye yana da alaƙa ta ƙud da ƙud da aikata laifuffuka a cikin al'umma to shi kuma lockdown wani tasiri ya yi tun da ka gaya mana na cewa an yi lockdown ya sa an samu karancin samar da waɗannan kayayyakin maye a tsakanin al'umma to shi lockdown wanda tasiri wajen aikata miyagun ayyuka wato shi lockdown tasirin da ya wajen aikata miyagu duk lokacin da mutum ya zauna a gida ba shi da abin da ake yi to mugayen tunani suna zuwa tun tunani mai kyau yana zuwan masa sai kuma gurɓatattun tunani suke zuwan masa saboda babu inda zai je sai fara kuma babu inda hanyar da zai biya samu kuɗi sai fara tunanin to wani wani abu zai yi mafi sauki very simple ya samu koda kuɗin da zai samu ya kashe ne to a garin wannan neman kuɗin sai ya fito da wasu aidiyoyi wasu fasaha wacce zai dinga samun kuɗin ta wannan kamar misali baran baka misali a aiki yaro su fara fitowa da sassafe idan aka aiki yaro da safe je siyo biredi ko a kanti ko madara ko wani abu lokacin zaka ga a lokacin suke tare shi suna kwace abu lokacin ne kuɗin da aka aike shi mm. ya je siyo na ɗaya kenan mm. lokacin ne kuma suka fito da wani abu abu wanda ake cewa mutum zai taho in ya ganka ka taho da abun hawa wato yan kafa ne in ka fito da abin hawa mutum zai jingina abun ka da gangan ya haɗi ya dinga ƙara idan kai kuma ka zo fitowa daga mota don ka tausaya mar ko ka ga abin da ya faru kai mutane za su to abokanansa duk tim ɗinsu ɗaya za su to su wasu za su yi wajen mota ka abin da ka ajiye su lalibe su kwashe saboda ka ya yi can wajen can wajen wanda ka ture ɗin yaron wanda ka ture din abun ma da kake da shi a aljihunka da wani abu shi ma nan zaka nema ka ga babu to jama'a nan za mu dakata a madadin wakilin murya Amurka Mahmud Ibrahim Ibrahim Kwari ni Binta S Yaro da na hada shirin da kuma gabatar nake cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako.